Allah ya ce waɗanda suka farraka addininsu suka karkasa addininsu suka fasa addininsu Allah ce baka tare da su ta kowace fuska yana daga cikin mafi munin cin amanan addini shine raba kan mutane a cikin addini yana daga cikin abinda Allah ya yi togaciya ma'annabawa da manzanni an aqimu dina wala tatafarraqu fihi fasa al'umma raba kan al'umma a cikin addini babban laifi ne a wajen Allah kabura alal na, mata da uhun ilai sannan ya saba ma yadda da yawa cikin mutane suke kallon raba kan mutane a cikin addini shine dawo da mutane kan gaskiya ko kan tauhidi ana haɗuwa ne akan gaskiya ana haɗuwa ne akan la ilaha illallah muhammadun rasulullah Alihi salatu salam. duk wanda ya balle daga wannan tsarin to ya raba kan mutane wadda ya nemi a dawo kan wannan turban wannan asalin to shi yake haɗa kan mutane jama'a mun fahimta ba jama'a suna haɗe waje ɗaya a yi wata fatawa ko a yi wani kira wadda ya saba ma abin da mutanen suke kai wannan ba shi ake cewa raba kan mutane ba har sai in mutanen suna kan alkur'ani da sunna suna kan la ilaha illallah muhammadun rasulullah to fitar da wani abu da zai ta da mutane a kan wannan ko ya juyar da su gabarin wannan shine raba kan mutane a addini jama'a muna fahimta amma idan aka samu mutane a kan wata tafiya ba ta tauhidi ba ba tafiya a kan sunna ba kiransu zuwa ga tauhidi ko sunna ba a cewa raba kan mutane jama'a mun fahimta asali shine yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kadaita Allah da bauta cikin harkokinsa daga lokacin da wani ya zo da wata aƙida ko wata tafiya da take karɓan wani hakki na Allah a ba ma wani Allah to wannan shi ya zo da raba kan al'umma domin asalin addinin an gina shi ne akan a kadaita Allah da bauta a bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya jama'a mun fahimta wadda ya juyar da wani abu na bautan Allah zuwa ga wani Allah to wannan ya raba kan al'umma jama'a mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kaɗaitawa da biyayya shine ake bin sa ido rufe jama'a mun fahimta wadda ya juyar da irin wannan biyayyar ma wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zo da abin da zai raba kan al'umma jama'a mun fahimta to idan an ce a dawo abi manzon Allah wannan ba raba kan al'umma bane in an ce a kadaita Allah da bauta wannan ba raba kan al'umma bane jama'a mun fahimta kamar ƙasa ce ƙasar tana da dokokinta tana da tutanta tana da komai da yake bance ta wani ɓangare a cikin ƙasan sai suka fidda sabuwar tutarsu da duk tsare-tsarensu to cewa ai ƙasarsu ɗaya ba zai sa a bar wannan da suka ɓallan a matsayin 'yan ƙasa ɗaya ba har sai sun ajiye tutansu sun ɗauki tutar ƙasan jama'a mun fahimta? wannan babi ne na misali